sarki sadiya wallahi mugun burgen kika yau gashi da tun ina kofa gida na dawo zaune, na na da kofa daki gaba gaba ma na sai sai cikin daki saboda ina son kai na gode da soyayya da ke nuna ni fa ko da da na ji ana faɗan soyayya ko ni ga nake ga makarya ce amma akan ki na tabbatar da soyayya gaskiya ce wallahi lallai kam kai na gode sosai da yan sallan ki nuna mu ai mafi ya kuma sai ne saboda ina son ka sosai in kika nuna mu mafi wannan soyayya ai sai in su shi yasa nake mugun son ki wallahi tallahi wallahi tallahi ke ni fa ko sai da nake jin ki a cikin raina ba <laughs> wane ne kina ganin ba matsala to an ya sa shi ta ne ya wuce kofar gida kofar barin da zaure har kofar ɗaki na ban waye wannan shi shi ne fa babula yawan da ya kawo maka kayan to to to na wuni na wuni ba ni ke tsaye mana ah, baba ka ni ke tsaye ni na gajiya ba gajiya madalla yau kai ne sai mun yi babban bako wallahi kuwa alhamdulillah wallahi wallahi dama ina jin labarin ka eh, ko da yake na yi bincike a ka sosai eh. an ce kai mutumin kirki ne alhamdulillah sosai ma ko to ai baba na rike shi da kyau na kula kana bata mai rai fa shi kenan a baba ai barin baka haka ba kai ka bar shi kawai a da baba ai dole ai dole sai na baka wani abu saboda bai kamata baka haka kai me wannan balan ce ta hura ina dan wasa da balan-balan wani lokaci to to to za ka ci ubanka ni ma fa sauran dan iska ne shi na yi zama a ne ka ka sanga da abu malo dafa gidan iya kai na riki gidan solo na yi wasa da kura wasa da macici wasa da biri bala bala bala bala bala baba matsala aka samu dan Allah ka ya hakuri na aka ci durin waka what shi hankali sai na yi tsanara kafin ma dukan siya shi kin cire min kayan nan